jama'a salamu alaikum sunan abdulaziz adili taro ga tattun labaran afirka za fara drc congo inda ranar lahadi alamu ke nuna dutsen nyaragongo a kusa da kinshasa ya tsayar da aman wuta da ya sha kwanaki yana yi bayan lamarin da ya sa dubban mutane guduwa daga yankin bari mu lega a mali inda bataliyar makama a tilar ta 614 ta yi wani atse da masu bayar da horo daga tarayyar turai domin ganin sun shirya tun ƙara ƙaruwar tashin hankali a yankin sahel musamman a yankunan arewacin ƙasar sai kuma ƙasar senegal inda ɗaruruwan mutane suka yi zanga-zanga a dakar babban birnin ƙasar ashirin lahadi domin nuna kyama ga 'yancin 'yan luwaɗi a ƙasar suna nema a haramta duk ayyukan luwaɗi Duk ƙarshe kuma bari mu a benin inda aka rantsar da shugaba patrice talon a jiyar lahadi a wani wa'adi na biyu na shekaru biyar bayan da aka sake zaɓensa a tsakiyar watan afrilu